نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين باي haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha shida ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na uku ga watan hudu kenan shekara ta 1900 biyu ne ko biyu ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da tara wannan ta yi kusa da yawa ya kasa ta nan ya kamata a nesa da ta can idan ba manta ba har yanzu muna cikin wannan littafi namu mai albarka bulogul maram min adillatil ahkam kuma kitabul janaiz wannan kuma shine darasi na 44 ko darasi na 44 hadisin da muka tsaya akan sa jiya yana bayanin cewa mamaci lokacin da za a shigar da shi cikin kabarinsa ana shigar da shi ne ta sashin kafafunsa a fara shigar da kafafunsa sannan a ciccifi sauran jikinsa wannan shine abin da muka tsaya akan tafiya yau za mu tashi kan hadisin abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi mala ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza wada'tum mawtakum fil فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدار قطني بالوقف an karɓo hadisi daga abdullahi dan umar allah su kare ta a gare yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza wada'tum mautakum fil qubur yayin da kuka zo shigar da mamatan ku cikin kaburbura faqulu to ku ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi Wa'ala ala millati rasulillah a wata riwaya wa ala sunnati rasulillah da riwayan sunnati rasulillah da riwayan millati rasulillah dukkan su riwayoyi ne tabbatattu da haka duk wanda ka fada yayi wanda zai faɗi wannan shine mutumin da ya ci ko macikin zai sa cikin kabari an an kammala gini kawai ɗaukar shi za a sa lokacin da mutum ya ɗauko shi in kana cikin wanda suka ɗauko shi to shine zaka karanta wannan bismillahi wa ala sunnati rasulillahi bismillahi wa'ala ala millati rasulillahi ina fata an fahimta wannan yana daga cikin ladabin da shari'a ta koya mana mu faɗa wannan hadisi yace imam ahmad ya rawaito da abu daud da imam nasa'i ibn hibban ya inganta shi amma wa allahu ad-darqutni bil waqti imam ad-darqutni yace hadisi ne mawqufi ma'ana ba annabi ne ya faɗa ba dan haka ya nuna kamar akwai illa ta tare da hadisin kasancewarsa ba annabi ya faɗa ba amma bincike ya nuna hadisi ne wanda yake sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to da haka ko mutum ya ce wa ala millati rasulullah ko wa ala sunnati rasulullah duk wanda mutum ya faɗa yayi wa ana aisha ta anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal kasru azmi al-mayyit ka kasrihi hayyan rawahu abu daud بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم an karbo hadisi daga Aisha Allah ta kare da a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kasru azmil mayyit karya kake na mamaci ka kasrihi hayyan kamar karya shi ne lokacin da mutum ke cikin halin rayuwarsa to wannan menene kamanceceniya da ke tsakanin karya kashin mamaci daidai da karya kashin mai rai shine malamai suka ce ta fuskar zunubi dan a riwayar gaba a riwayar ibn maja daga ummu salma ta ce fil ismi wato ta fuskar zunubi yadda ka san idan mutum ya karya kashin mamaci a idan ya karya kashin mai rai yana da zunubi to haka idan ya karya kashin mamaci ma yana da zunubi ina ba ta fahimta to wannan shine hadisin da malamai ke kafa hujja da shi bisa ga cewa ita gawa ta musulmi ba a yi mata ta'addanci baya halatta karya kashinsa ko farka jikinsa sai fa in domin wani dalili na shari'a kamar yadda muka gabatar tun jiya ana musu kan wani sababi ya kashe shi ta yadda ba za a iya gane haka ba har sai an gudanar da fiɗa ta tare da shi dan a gano cewa ga dalilin da ya sa ya mutu dan a tsayar da haddi ga wanda ya kashe shi to shine za a yi abin nan da sauransu an fahimta ko sannan kuma kamar idan mace jariri ya ta zo haihuwa ta mutu jaririn da ke cikinta kuma yana da rai an fahimta ku likitoci sun bincika lallai yana da rai kuma a iya yi mata fiɗa a fito da shi da sa ran ya samu rayuwa to nan gurin ma ya zama tilas a fete ta dan a fito da shi a irin lokacin nan ba a yi zunubi ba wajen fito da wannan jariri a cikinta amma idan ita ta mutu jaririn ya mutu shikenan sai abin nan su tare babu wani abu yana cikinta ba wai sai an fito da shi ba an fahimta ko ma'ana da duk shari'a idan ta bayar da hukunci to wannan hukuncin tafsir wato keɓantattun hukunce hukunce na iya shiga karkashin saboda samuwar wata larura ko waɗansu dalilai daban wa alaikum salam wani lokaci a wajen binciken ana iya cire wani abu a cikin mamakin a kai wani kasa a ce bai an je bai halatta ba bai halatta ba a cire wani sashi na jikin mamaci a tafi da shi wani bincike na daban wannan bai halatta ba to kamar an cire shi ya za a iya za a iya a to ya za a da shi ba binne ba to ka yi a da shi hannun ka yanzu a iya yin hadari misali mutum an cire masa kai an nemi kan rasa sai a ce ba za a binne shi ba sai an nemo kan zai yi to kaga ba zai yi ba dole za ka binne shi a haka matukar ka samu sashin jikinsa wani bangare ne ba a samu ba ba ka cewa kar a binne shi sai an je an kawo wancan ka fahimta da kyau ku yi hakuri ku yi hakuri yau a gurguje za mu tafi wannan dai hadisi na nuna mana a ce yana daga cikin ladabi da musulunci ya tanada game da gawawwaki kar a yi wa gawa ta addanci an fahimta ko don haka aka ce ba a yadda ba a karya kashinta wa an sa'ad ibn abi waqqas qal ilhadu li lahdan wansibu alayya libana alladina nasban kama suni abi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi daga sa'ad bin abi waqqas Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ilhaduli lahdan wato yadda shi abin nan kai sa'ad bin abi waqqas yace lokacin da yake da rai yake cikin cutar ajali yake fada wa iyalin gidansa ilhaduli lahdan in kun tashi gida mun kabari bayan mutuwa ta ku yi mun kabarin da ake kira lahdu wanda bayanin sa ya gabata cikin shekaran jiya ko wansibu alayyan labina. kuma ku sami marmaro ko dutse ku sa a daidai wajen kaina shine annasabu din ku sanya dutse daidai wajen kaina kama su ne a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka yi ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wato kenan yana da kyau tun lokacin da kake da rai ka yi wasiti ga iyalin gidanka kan dukkan wani abu da ka san sunnar annabi ta tanada na hukunce hukuncin jana'iza cewa bayan ka mutu a yi maka ga sa'ad ibn abi waqqas bai riga ya kai ga mutuwa ba amma ke fada iyalin gidansa ko da bayan na mutu to a gina mun lahadu kar a gina mun shakku ko da bayan na mutu idan an binne ni a samu dutse a zo a sa daidai wajen kaina irin yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fada mun fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Usman bin Maz'un ko dai wani cikin sahabbai ya cika kuma yana dangantaka da Harun bai sai manzon Allah da aka zo aka binne shi sai manzon Allah ya ce wa wani sahabi ga wani babban dutse can zai ka ɗauko mu sai ka ɗaukowa dutsen yana ɗan girma haka kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya haka ya tattare hannayen rigarsa ko tufafinsa har sai da hagadin zura'insa ya cicciɓo wannan dutsen ya kawo shi zo sa kusa da kan gawa ko ya ɗora daidai inda kan gawar yake bayan an riga an gama kabari an gama rufewa yi komai ya ɗora daidai kansa ya ce dan in gane kabarin dan uwana da shi kuma duk wanda ya mutu cikin dangi mu kawo shi kusa da shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarun sanya wannan kabarin shine sunna da zaran an zo an gina kabari an riga an rufe a sanya wannan dutsen kan kabari shine sunna da zaran an gina kabari an mayar da kasa an rufe mun ce tudun kasar ba a sanya yawa kar ya fi ɗani ɗaya babu abin da za a ƙara akan wannan sai wannan dutse da za a sa wajen kansa don ya zanto alama wannan sunna ce amma gini ba shi halatta kowane irin gini ne sawan da suminti aka yi da kasa aka yi da meye aka yi a yi gini na tubala har a yi a sa suminti ko a rubuta suna akan kabari wane wane alhaji wane ya mutu lana kaza ga watan kaza hajiya wance mai kaza ta mutu lana kaza ga watan kaza duk wannan ba shi ne abin nema ba ku yi masa addu'a ya fi wannan rubuce rubuce wani kananan dutse kamar yaya ta hmm? wannan tun jaya wannan maganar to wanne eh. abin da ake so ka sa dukkan dutsen da za ka iya gane kabarin dan uwanka da shi an shiga za ka ji kowane dutse da za ka gane kabarin dan uwanka da shi karka sai dole sai ya kai daidai da girman na mazan Allah dan da za ka auna yanzu ba ka taba ganin sa ba sai za ka auna ka ce to wannan yayi daidai da shi zai iya yiwa to ba zai iya yiwa an fahimta da kyau anhu na hau, رضي الله عنه a وزاد ورفع an على الارض tibirin Imam al البيهقي ya rawaito hadisi daga Jabir dan abdullahi kwatan kwatan wannan sai dai shi ya ƙara kalmar wa a qabruhu anil an qadra hibrin an an daga kabarin annabi ta yadda an raba shi da da sauran ƙasa. kadar kibirin gwargwadon wato tsawon zira tsawon abin nan tsani daya wato shi kabari din ba za a ce kawai a mayar da kasar a rufe kawai yi tudu ba an gane ko kuma idan aka zo tudun abin nan din ba za a ce a daidaita ta ba kamar a yi ta haka a daidaita da juna za a dan daga shi a yi masa doro ya zanto musannaman a tasnim kuma shine sanya abu kamar da zanto mai dan tozo haka kenan an fahimta ko ba wai da a daidaita kasar bane ba haka a za a dan sa ta dan tudun ta haka ya zanto musannan wannan shi ne kabari na sunna yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta riga ta tanada kenan kuma kar ku manta wajen rufewa kar a ce wai daga kafar yamma za a fara turowa ko sai ta gabas ko sai ta ina ta duk inda aka fara turowa ta halatta kuma ba sharadi bane mayar da dukkan kasar da aka turo dan duk dai kasar da aka tara ta kai tsani ɗaya bukata ta riga ta kai sauran kuma shikenan sai kyale ta aka balle bane sai an mayar da ita ina fata an fahimta saboda za ku ga cewa a ce a ta yamma za a fara turowa a ta gabas za a fara turowa waɗansu ma turowar har adadi ake bayarwa so uku turowa ta farko zaka ce min haka lakanakum turowa ta biyu wa min hanu idukum turowa ta uku wa min hanu furjukum tarikan ukra sun duk bid'a ce ba ta da asali da shari'a wa alaikum salam mhm. a wannan kuma yanzu zaka sake a nan gurin ya za ka sa ta bangaren kisasi a nan gurin ai kama ka san ba zai shiga ba ba za a yi masa kisasi ba sai da alkali da dautar da shi alkali zai ladautar da shi ai shi yasa aka kawo mai amfani riwayan ummu musulma fil ismi ba shine wajhu tashbih din ba to shikenan da ya yi shiru wajen tashbihi din sai ya zanto ai wajen tashbihi din yanzu da aka ce karya kashin mamaci kamar karya kashin mai rai dai fuskar kamar cikiniyar tana da yawa wadda duk larabci na iya daukanta kamar karya kashin mai rai dai ma'ana yadda mai rai ke jin zafi mamaci na jin zafi kamar karya kashin mai rai ne ma'ana yadda in ka karya kashin mai rai za a maka kisasi haka in ka karya na mamaci ma za a maka kisasi kamar karya kashin mai rai ne ma'ana ta fuskar zunubi ta yadda idan ka karya kashin mai rai za ka samu zunubi in ka karya kashin wanda yake mara rai ma za ka samu zunubi wannan fuskar kamance ne guda uku wacce ce kuke tsammanin saboda ita aka faɗa da ɗaya ko ta biyu ko ta uku ta karshe saboda mai garuwa ya ta taimaka masa. Ko addini ya tsana da wasu. shi da ne kuma nake baka ansa don ya kara zama wayewar kai saboda wata rana ani <laughs> ma ba wai kar ka dauka fada muke ko jayayya yawwa yawwa wato ina kara baka abin da fadi saboda wata rana rabi wa li muslimin anhu haka ne ko wancan hadisi na ibn na al-baihaqi yace wa sahahu ibn hibban ibn hibban yace hadisi ne sahihi idan ka bincika bincike ya hadisi ne hasan wali muslimin anhu radiyallahu anhu imamu muslim ya rawaito wani hadisi daga jabir dan abdullahi jabir yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yujassasa al-qabru wa an yuqada wa alaihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani an yujassasa al-qabr a ce za a sanya wa kabari aljis aljisu jimin da fa wani nau'i ne na abin da ake kawata gini da shi kamar farar kasa yake amma shi ba farar kasa bane idan an shafa shi jikin gini na sa gini ya rinka kyalli to annabi ya hana a sanya wa kabari wato ko a yi masa tanti ko dukkan wani sinadari da zai zanto kawatawa kaga kenan sanya masa suminti a shafe shi da suminti yana ciki sanya masa farar kasa a yi masa fenti yana ciki sanya masa kowane irin nau'in fati yana ciki eh, fenti yana ciki duk zai dauki ma'ana mai aljis domin aljis wani abu ne suke cewa madatun tushbihun nauraka annaurata kuma ita ce farar kasa wato kenan wata madda ce ko sinadarin da yayi kama da farar kasa to da shi da dukkan abin da zai shiga cikin ma'anarsa shari'a ta hana a sanya mu kabari kun gane ko ne ma'ana na an yujassasa al-qabr annabi ya hana aiwa kabari fanti wa an yi kwada alaihi haka annabi ya yi hani akan a zauna akan kabari wa an yi buna alaihi haka annabi ya yi hani akan a yi gini kan kabari dukkan waɗannan al'amura shari'ar musulunci ta riga ta hana shine malam yasa lamba daga kasa ko yace annahyu lit tahrimi hannun nan da aka ce an yi hani ne na haramci ba wai kar karhanci ake nufi ba kar ka dauka yin ɗaya daga cikin wancan makaruhi ne a ya wuce ne ya kai matsayi na haramun wa min babi aula tahrimu an tuj'ala alaihi al-qibab yace tunda an ce gini ma an hana shafa tanti ma an hana to kenan min babu aula zai fi zama ma mafi tantanta tahrimu an tuj'ala alaihi al-qibab a gina kubba akan kabari kubba ita ce idan an gina masallaci ba kuna ganin kwarmin nan da ke sama ba manara ba kubba kenan ka san yan bid'a suna kabarin waliyan su haka ba haka bane ba to wannan bid'a ce gini akan kabari kowane iri ne haramun ne ko da dai block ɗaya ka sa to ballantana ka sanya kabarin ya zanto cikin ɗaki ka gina shi ka kawata ɗakin ana zuwa ziyara domin wannan yana bude kofofi na shirka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yin waɗannan al'ada ce ta Yahudu da Nasara an gane ko gini ko na masallaci ne baka yin shi akan makabarta ko ginin masallaci ne alaikum salam ban ba yanzu kai ka ce makabarta kuma ka ce ta tsufa a ce har yanzu ana iya gane makabarta ce ko to bai halatta a yi gini cikin ta ba baya halatta a yi gini a makabarta sai bayan an daina kiranta da suna makabarta ta yadda saboda shuɗewar shekaru har ma mutane sun manta an taɓa binne ɗan adam anan amma matukar zaka ce mata tsohuwar makabarta ba ta da bambanci da sabuwar makabarta wajen hukunci gini cikin ta haramun ne an gane ku wa alaikum salam malam kan magana garawa da ka bada magana halakta shuriya hmm. ma na kuma malam ƙara fito da malam garawa da ya san me garawa barawul malam wannan abin da ake yi a kan hanya wani da rarrakin tsakuwa ne mai tsada wannan misali ma ce je makabartin za a gani sai kun kabari na wasu wani masu ɗan hali suna ke tafiya da wannan abu bayan an sa kabari ta a ta a wannan bai halatta ba wannan malam shi ne maganar garawul da a to wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba dan wannan kaga akwai wani nau'i na alfahari ke innama al'amalu bin niyyat wa innama likulli imri'in duk irin kabarin da aka samo wannan tsakowar mai tsada ko duwatsu masu tsada kanana irin masu kyalli da za ga suna kyalli ko to baya halatta sa cikin kabari ya zama ado kenan abinda ba ake so kasar da take wurin kawai za a mayar ita kanta ba duka ba illa iyaka wata kasar za ka samu cewa sahara ce sai aka ɗebo wata kasa mai ɗan tauri wadda ko da ruwa ya zo waje saurin baje ta ba aka sa ta a madadin waccan dan saboda idan aka bari sahara ce iska ma na iya kwace ta gaba daya ya zanto tudun da ake bukata gurgurdan tsani dai bai samu ba to kaga wannan an rasa a ne samar da wannan tudun idan ya ne kila ba zai yi ba amma kasa mai tauri ko mai danko za ta yi to amma a nemo wannan dutse mai tsada mai kyalli a sa to wannan ya fita daga cikin wancan manufa ya zama alfahari kenan dan ba kabarin kowa ake sa ba sai na wani da wani to bayan mutum ya riga mutum menene na alfahari wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr amma magana alfahari ta riga ta kare yanzu abin da ake bukata wurin kowa imani da aiki na gari in ya je da shi ya tsira bai je da shi ba a yi duk abin da za a kawo ta kabarin shi da shi ya zama shirme ke nan. Wa'alaikum salam kuma a kawo da suna a a kawo wani ganye da zuba kasar na kawai an fa amma ya daga har ya wuce da kuma a kawo kasa to abubuwan shari'a ne su su sanya waɗannan ababai ba wai shari'a ce ta ce dole idan kun zo ginin kabari idan an zo rufe kabari sai an sanya itace an sanya tankan dabino an sanya ganye ko kasko na tukunya da sauransu amma ana yi ne don saboda kar kasa ta rubuta da mai kabarin wannan kaga shari'a bata hana ba dan an yi wajen mayar da kasa to kar yadda za a yi duk irin yadda aka sa wani abu a ciki kar dai a yi tudun da ya wuce dani daya idan an san wai cewa idan an sa kasa ko yaya tun da wadannan ababen sun yawa to a rage yawan su mana haka in haka ya da kuma malam bare shi da haka yau ko da shi ya eh, kuma yi kawai kan kawai sai tudu ba amma da ina wannan gaba daya saboda fadin ta idan ma suka yi lahadi kuma sun huta <laughs> sun dace da sunnar kuma sun huta kaga ya jawo ma kai eh, wannan an fahimci wannan da kyau ko ya ce dan haka kenan yana daga cikin min babu wala an tuja ala alaihi kibab ginin kibab jam'i na qubba wal makasir was sutur ah, al makasir wato shi ma gini ne da ake mai girma was sutur kuma a zo a sanya labule haka yan bid'a suke a wadansu garuruka fa shi wanda yake wannan talikin Hamid al-Fiqi ne a Egypt yake ya san duk ana gina kaburbura da irin wannan sifa wa sanadikin nuzur kuma duk yana daga cikin bid'a zuwa ajiye wato wadansu suna na kai sadaka makabarta a waɗansu garurukan da ana wannan mun yanzu da ana wannan sai mu mamaki dama ita bid'a yadda matsalar ta take kenan kowane gari da irin tasu shi yasa idan abu shari'a ta sanada baya ta bamban nan gari ya ta bamban amma bid'a ku kowane gari da irin nasu a ƙasa ɗaya ma sai ka samu ta ta bamban dan ita sunanta bid'a na gani ina so ne kawai ba shari'a ce ta sanada ba wa tuqadu indahu shumu'a kuma a zo ana kunna kendir a makabarta din ko a cikin wannan gine-ginen duk wannan yana cikin bidoyi fa inna hadha min a'zami af'al al-yahudi wan nasara wannan yana cikin manyan manyan ayyuka da yahudawa da nasara suke yi allazina la'anahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li hadha al-fi'l shani' wanda annabi ya la'ante su saboda wannan aiki mummuna wala farka fi zalika baina qubur salihin wa ghairihim ta fuskar wannan haramci ba bambanci tsakanin kabarbaran salihan bayi da na wanda ba salihan bayi ba kowanne an haramta yin gini akai bal al-hurmatu fi qubur salihin ashaddu ai haramcin yin haka a makabar a bari na salihan bayi ma shi yafi tsananin haramtuwa li'anna al-fitnata bihim wal wal bab ila shirki minha awsa domin yadda ake fitunantuwa da su jama'a suna fitunawa da an cewa na salihin bawa ne ta mai da kabarin shi kamar ya sha bamban da na sauran amma yadda wurin kamar akwai wata kadasa tsarki a wajen wanda ba a samu a dan sauran wurare to sai ga an mai da wurin wurin addu'a da sauransu kamar yadda ake a kabarin wadansu salihan bayi idan mutum ya je Sokoto ga yadda yadda dace a kabarin Shehu Usman dan Fodio sai mamaki kwarai da gaske Allah shi kiyaye mu to mu kuma zuwa ga asalin littafi wa Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فهفى عليه ثلاث هفيات وهو قائم hadisi daga Amir ibn Rabi'a Allah shi kare da gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salla ala Uthman ibn Maz'un yayi sallah ga sahabin da ake kira Uthman ibn Maz'un yana cikin musulmai na farko farko yana cikin jerin mutum ashirin na farkon musulunci annabi ya yi masa sallah wa atal ya je kabarin sa da za a binne shi da shi fa hafa alaihi salata hatayatin shi da kansa ya turo kasa har sau uku wajen binne shi wa huwa qa'imun yana tsaye sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu Darqutni ya rawaito shi abinda wannan ke nuna wa kenan ana tura kasar kuma wajen tura kasar ba lalle ne a ce ta dama ko ta hagu ko ta gabas ko ta yamma daga duk inda aka fara kai. a wani hadisin daban na Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah ga wata jana'iza sannan ya je wa mamacin lokacin da aka je binne shi fa hasa alaihi min kibali ra'sihi salasan sai ya tura kasa ta daidai inda kan mamacin yake har so uku yana turawa sannan ya bari sauran sahabbai suka ci gaba da sauran to wannan shi kuma ba nuna cewa dole daga can za a fara ba amma in aka yi da annabi ya fara daga can ta fuskar wajen kai to ya zama koyi da shi kenan amma ba shari'a ce ta wajabta ba tunda ana daukan wajabci ko mustahabbanci karkashin umarnin annabi ba karkashin aikin sa an bai da ko inda ya yi umarni ta zo umarnin nan ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi to amma suwa yayi karkashin aiwatar suwa abinda annabi bai dawwama akai a koyaushe ba ba a daukan wajibi kai ko da musahabbanci matuka dai halacci wala Allah idza takarrara ya kasance mustahabbanci وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت عثمان دان أفان يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن إذا يا كمل بني ممتي وقف عليه wa ya yace da mutane istaghfiru li akikum ku roka wa dan uwanku gafara was'alu lahu tathbit ku roka masa Allah ya tabbatar da harshen sa wajen ansa tambayoyi fa innahu yus' yus'al domin shi yanzu na haka ana tambayar sa rawahu abu Dawud Imam abu Dawud ne wato ya ruwaito shi wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ne saburi ce hadisi ne sahihi baya da haka bai kima ya ruwaito haka abdullahi ibn imam ibn eh, eh, ibn ahmad bin hanbal shi ma ya rawaito shi hadisi ne dai sahihi wato kenan wannan ya nuna ana roƙa mutum gafara tun a wajen ba sai an je ko ina ba kuma kamar yadda muka faɗa muka maimaita wajen roƙa masa gafara nan kowa zai yi ne da kansa ba wai cewa aka yi wani ya rinka yin addu'a cikin jam'i ba amma ana bukatan a yi masa addu'a ba a tanadan ma wata tsayawa da za ka yi ba gwargwadon yadda ka samu dama ka tsaya minti goma minti ashirin talatin in ma za ka iya awa ɗaya duk kofa a buɗe take duk wanda ya gama kuma ya yi tafiyarsa dan a daidai lokacin da aka binne shi annabi ce lokacin malaku sun fara masa tambaya sai kai ta roka masa Allah kila ya dace da an shi tambayar addu'a da zaka yi masa a lokacin nan ya zanto cewa ya dace da daidai kaga a lokacin abin da yake so a karanta masa a roka masa gabara annabi sai istaghfiru li akhikum wajen ansa wannan umarni sai ka ce Allahumma maghfir Allahumma maghfirhu Allahumma maghfirhu ko Allahumma maghfir lahu Allahumma maghfir lahu ya Allah kai masa gafara ya Allah kai masa gafara to annabi ya ce ka ce wannan kai kuma sai ka ce a karanta idza jaa to duk cikin idza jaa kuma me kai irin wanda ya nemi abu nan a karanta lakar jaa kuma a cikin lakar jaa kuma me kai wanda ya kushi yawa wanda mamaci neman gafara a karanta kul huwallahu uku ko ba shi ba ga walidan mu wadansu ake wa addu'a yanzu ba shi ba kenan inda bid'a take kenan ba ma'ana annabi ko cewa was'alu lahu at-tasbih istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa ko da Hausa ya Allah tabbatar da harshen sa ya Allah ba shi ikon ansa tambaya ya Allah tabbatar da harshen sa da larabci Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqahu Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqahu Allahumma thabbithu bil qawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah wala wa makamancin haka ka fada yayi ka bi abinda annabi ce kenan amma ko qur'ani ka sauke a wurin ai baka roƙa masa gafara ba aiki ne kai na lada in kai da niyya ta dare Allah ya baka lada in baka yi duniya ta gaba kai kanka baka da ladan ballanta na shi ya kai kenan mhm. eh. sanya gawa cikin kabari dangin su ne suka fi cancanta su sashi da wanka da sanya gawa cikin kabari dangi suka fi cancanta sai in ba su kasancewar mutum garin da yake bako ne ko suna nan amma wani uzuri ya hana to shine sai wanda daban ya jibinci nauyi da lokacin da aka zara sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke azar baiti su ne suka sai an gane ko wajen wanka ma kuma haka su ne suka yi masa wanka wa alaikum salam Thank you. cewa ya maganar cewa me matsayin a sanya tankar dabino wajen binne mutum cikin makabarta dan wadansu suna ganin ya rage mutum a azaban kabari wannan sun fahimci ba daidai ba abin da kila suke hujja da shi hadisin bukhari annabi ya wuce waɗansu kaburbura guda biyu sai yake cewa waɗannan mutanen yanzu haka ana yi musu azaba ba dan wani babban abu ba ma'ana yana nufin su a ganin su ba sa ganin babban abu ne a'a laifin da yasa ake musu wannan azaba cikin kabari ɗaya daga cikin su idan ya zo fitsari baya gama baya tsayawa fitsarin ya dige gaba daya la yastabiru min baya tsarki daga fitsarinsa to ma'anan baya tsarki ko ya zanto baya bari fitsarin ya gama digewa sannan ya tashi ko ya zanto a ah, haka zai je ya fitsari baya neman ruwa ya wanke baya neman dutse ya kankare kawai da ya fitsari ya tafi to wannan zai jawo a masa azaban kabari gobe kiyama ɗaya daga cikin su kuma yana yawo tsakanin mutane da manci a anaimanci kuma shine gulma ya dauki zancen wannan ya kawo wannan ya dauko wancan ya kawo wannan da nufin ya haifar da barna tsakanin mutane to wannan suna jawo azaban kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai wuce sai dauko tankar zabi ne sai ya tsora akan kabarin su yace za a iya musu gafara matukar wannan bai bushe ba me ke nan nuna za a ka musu azaba matukar bai bushe ba me ke nan wannan yake nuna nunawa in ya bushe shi kenan to ka zo ginin kabari dama ka samu busasshe kasa kaddara danye ne ka kawo kai shi annabi ya samu tabbacin ana masa azaba kai kuma ya faɗa maka kaga ta fuskar wahayi ya sani kuma sannan ban da waɗannan mutanen guda biyu su wane ne ya so nawa annabi ya je makabarta aka binne da shi dan me bai nemi tankan dabino ba ina fata an fahimta kaga wannan daban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda za mu fahimta da gashin wancan ba yana ba mu shar'antuwar duk inda muka wuce muka samu kabari mu sa tankan dabino ba haka yake nufi ba abinda yake nufi lalle idan mun yi ba walimar rinka mai sarki kuma lallai mu daina gulma dan rashin yin sarki da an yi bawali da gulma ga abin da yake jawowa shine azaban kabar amma ba wai na ba mu sako na mu ne mutum in ba haka ba daga wancan zuwa yi nawa akai mutuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sau nawa ya je makabarta wa ya taba ganin kuma ya dauki tankan dabino ya ce a sa cikin kabari ya binne mutum da shi kaga wannan idan ma mutum ya ce shi ya yi istinbatin wannan ne sai a ce istinbatuka khati'un abinda kai istinbati karkashin wancan hadisi kuskure ne لأنه لم يتكرر له من النبي صلى الله عليه وسلم أي كده النبي بيكون بيتبع كيف أنت ذكر وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ورواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نهوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا ما ليس أنكر حديثي دقا بامرا ابن حبيب الله تكاري دا غريتي وبامرا ابن حبيب أحد التابعين لين دقا تكين تابعي قال يتي كانوا يستحبون malaman mu sun kasance suna ganin mustahabbanci idza suwiya alal mayyit qabruhu idan an daidaita wa mutum kabarin sa ma'ana an sa shi cikin an riga an rufe wan sarafa nasu anhu mutane sun juya sun tafi an yi kala inda kabarki a samu wani mutum da zai tsaya wurin kabarin sa yace da shi ya fulan yace ya wane alhaji wane qul la ilaha illallah sai la ilaha illallah talata marrat zai faɗa haka har uku ya fulan ya wane qul rabbi sai allah shine ubangiji na wa dinil islam musulunci shine addini na wa nabi muhammad annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wannan musahabi ne a ce haka malai ce rawahu Sayyid ibn mansur mawqufan Sayyid ibn mansur ne ruwaito shi hadisi ne mawqufi daga shi da wannan da'ifi ne imam an-nawawi ya da'ifantar da shi haka ibn al-qayyim haka al-imam al-iraqi zainuddin al-iraqi وللطبراني نهوه من حديث ابي امامه مرفوعا مطولا haka imam tabarani ya ruwaito kwatankwacin sa amma shi ya ce annabi ne ma ya ce a ce hakan cewa in an binne mutum a zo daidai kabarinsa a ce qul la ilaha illallah har sau uku ana faɗa masa haka sannan kun rabbi allah dinar islam wa nabi zuwa dai wani abu makamancin wannan imam tabarani ya ruwaito kwatan kwatan sa daga abu umama marfu'an hadisi marfu'i zuwa ga annabi mutawwalan ko mai tsawo amma dukkanin su hadisai ne waɗanda suke marasa asali abinda kawai ya tabbata bayan an binne mutum istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al amma maganan a ce da shi ya abdullahi idan malaku balaiku guda biyu sun zo maka suka ce rabbi allah umar rabbuka ka ce rabbi allah sun ce kaza ka ce kaza sun ce kaza ka ce kaza wannan yana da zai zaka faɗa masa wannan ya yi aiki da shi amma riga mu yanzu fa innaka la tusmi al mota wa la tusmi al summa du'a idza wallahu mudbirin ina zuwa qala sanani ku duba lamba ta kasa ga imam sanani ya faɗa cikin subul salam kala fil manar yace malam ya faɗa cikin littafin manar wa yake nufi yana nufin ibn al-qayyim yana da littafi mai suna al-manar al-munif an gane ko al-manar al-munif littafi ne karami wanda yake magana kan hadisai mawdu'ai ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin manar hadha hadithul la yasukku ahlul ma'rifati bil hadith fi wada'i yace wannan hadisi da aka ce da barani ya rawaito annabi ya ce idan an binne mamaci a ce da shi ce la ilaha illallah da sauran maganganun da aka faɗa yace wannan hadisin dukkan ma'abuta sani game da hadisi ba sa shakkar kasancewar sa hadisi mawdu'i na ƙarya قال ابن wa ابن القيم يتي ولم يكن يجلس عند القبر ويقرا talkina annabi bai kasance yana zama a wurin kabari ba ya karanta wannan talqini cewa mamaci ya ce la ilaha illallah kama ya fa'aluhu an-nas al-yawm kama yadda mutane ke yi a yau واما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث ابي امامه اما حديث ده امام الطبراني يرويته daga abu umama وساقه ابن القيم يكاو حديث gaba daya yace fa hadha hadithun la yasihu rafuhu wannan baya inganta ka jingina mu annabi shi قال الصنعاني امام الصنعاني يتي ويتحصل من كلام الائمه ان التحقيق انه ضعيف yace idan ka tattara maganganun malamai sakamakon da zaka samu tabbatacciyar magana wannan hadisi fa da'ifi ne baya da asali Wala amalu bihi bid'atun yin aiki da wannan hadisi bid'a ne wala yaghtarra bi kasrati man yaf'aluhu kada mutum ya rudu da mafi yawan masu aiki da shi yana nufin sun jahilci hadisin shi sa suke aiki da shi da haka me tabbataccen batu istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al ga malam bid'a wani ma sai tsaya cikin kabarin ya abdullahi idza ja'aka al-malakani munkarun wa nakirun allah ومن نبيك فقل نبي محمد اذا ما تسي يا امه الله اذا جاءك الملكان ko da yake wani malamin ma baya larabcin sosai da matan da namijin idan da aka ne ke auren sa baya bambance zamiru lin nisa zukur wal inas ala kulli hal dai kawai a tafi haka to wadannan ababai ne duk marasa asali وعن بريدة بن الحسين الأسلمي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال أنكر أودك بريدة ابن الحسين الأسلمي kale yace kale rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah sura da mutum Allah tabbata gare shi yace kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha yace da na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku je ku ziyarci kabari rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi zada tirmidhi imam tirmidhi ya kara da cewa fa innaha tuzakkirul akhirah fa innaha su kaburbura din nan tuzakkirul akhirah suna tunatar da mutum lahira ko kuma ka ce fa innaha lalle ita ziyartar kaburbura din nan to zakirul akhirah kana tunatar da mutum lahira a wata riwayan daban yace fa innaha tuzakkirukumul akhirah sai kuma ya kara cewa faman arada an yazura duk kuwa yanzu wanda ya so ya ziyarci kaburbura fal yazur to yana da dama ziyarci kaburbura din nan sai ce wala taqulu hujra amma kar ku faɗi magana ta barna idan kun je makabarta wannan hadisi abin da yake nuna wa halaccin ziyartar makabarta ma'ana kada ka dauka cewa abin da ke sa a je makabarta kawai shi ne binnewa daga ranar da aka binne ba za a sake komawa ba sai kuma in an sake samun wani ya mutu sai a je a kai a'a yana daga cikin shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin sunnoninsa ziyartar makabarta kuma wannan makabarta kowace iri ce ko da makabarta ce wata ba ta musulmi ba shari'a ne ka ziyarce ta sai dai bambanci tsakanin zartan kaburbura na musulmai da wanda ba na waɗanda ba musulmai ba bambancin da ke ciki shine wajen manufar ziyarar manufa ɗaya ta tara su tuna lahira yadda in kaga kabarin mummuni zaka tuna lahira haka in kaga kabarin wanda yake ma kafiri shi ma zaka tuna lahira karfe dai kowanne abin da ake so ya tuna maka cewa ashe ba dawwama ka zo ba ka zo duniya dai zuwa ga wani lokaci sananne da zai kare a je a saka cikin kasa a binne ka yadda aka binne duk wanda kaga an binne shi sawa musulmi ne shi ko ba musulmi bane ba to inda ake samun bambanci makabarta ta musulmai idan ka je kaga bayan ziyara da kai dan ka tuna lahira na biyu kuma wato ka raya sunnar annabi kana da lada na uku waɗanda ke wurin gaba ɗaya za ka yi musu addu'a cikin abin da zaka faɗa za mu karanto wani abu nan gaba amma zai kawo mana cikin nan gurin cikin irin abin da ake faɗa a makabarta idan an je kaga za ka yi musu addu'a za ka yi musu sallama assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun ko wata addu'a makamancin wannan kana cewa aminci tabbata a gare ku ma'abuta waɗannan gidaje musulmai da mummunai lalle mu ma muna nan za mu zo mu riske ku insha Allah to wannan insha Allah din ta hakikan ne la ta'alikan ba wai in sha Allah ba zo kuma kila in sha ko ba za mu zo ba da hakikan ne la ta'alikan kowa sun koda baka ce in sha Allah ba ya kamata san zaka mutu to kaga amma idan makabarta ba ta ne bace ba za ka yi masa addu'a ba su wannan sunnar su idan ka je kai musu bishara da gidan wuta annabi ce duk wanda ya wuce ta jikin kabarin kafirai kabarin kafiri ko kabari ɗaya da ka wuce ta kusa yake kar ka wuce sai ka masa bishara da gidan wuta ka ce ruka bin nariya aduwallah ina maka bishara da gidan wuta ya maki Allah ka wuce wannan shine sunna idan ka wuce kabar makabarta wanda ba ta ya kamata a raya wannan sunnar hannayen sun yawa da yawa <laughs> na'am bismillah Eh. Eh. Eh. wannan tambaya ce mai kyau wannan yake cewa an ce idan ka je makabartar musulmi kai musu sallama to wannan sallamar suna ji ne ko kuma kawai koyarwa ce ta annabi sallallahu cewa kai musu sallama yayin da rai ya rabu da jiki aka zare shi ba yana nufin ya rabu da jiki ba kenan yana dawowa cikin jiki a waɗansu lokuta ya sake fita a waɗansu lokuta alaƙar rai da jiki don shi jiki din shine da rai ya rabu da shi ya riga ya mutu kenan amma shi rai ɗin baya mutuwa gaba ɗaya dan zai sake dawowa jikin jiki misali ana kai mutum makabarta rai zai sake dawowa don ya ansa tambaya a daidai lokacin mutane sun jiyo suna tafiya yana jin ƙaran tafiyarsu ko takalmin su wajen tafiya kaga ya sake dawowa jiki sai dai alakar da rai yake da ita a irin wannan yanayin ta ga banban da alakar da yake da ita kafin mutuwarsa wata alaka ce wadda take fi alamin ghaib a duniyar gaibu ba wanda ya san yadda take sai Allah sai dai ka ba da gaskiya da abin da wahayi ya tabbatar maka amma ka tsaya bincike to ta yaya zai yi ya ci gaba da rayuwa yanzu gashi cikin wannan kabarin ga ba inda kofa take ko da dai kofar allura ta ina zai samu iska ta ina zai samu oxygen ta ina wannan duk wannan tamboyi da ka gina su kan hankali sai dai ka taka birki inda wahayi ya yace kawai magana ta kare abinda ka iya ganewa alakar rai da jiki kafin mutum ya mutu amma bayan mutuwa duk wata alaka da za ta biyo baya ba za ka iya sananta ba sai abinda wahayi ya tabbatar maka kuma zai ci gaba da moriya wannan alakar ta rai za ta ci gaba da kasancewa gwargwadon abin da ya kamata ya samu na azaba rai zai dawo dan jiki ya ɗanɗano wannan azabar gwargwadon abin da ya kamata ya samu na ni'ima cikin kabari rai zai dawo dan jiki ya amfana da wannan ni'imar wannan haka nasin shari'a ya riga ya tabbatar ina fata an fahimta to duk waɗannan ababai da suke faruwa bayan mutuwa za mu kididdige mu ga menene ya tabbata ta hanyar hadisi da ifi abu kaza ya tabbata ta hanyar hadisi sai mu tabbatar abu kaza ya tabbata ta hanyar hadisi sahihi sai mu ah, sahihi kai sai mu tabbatar abu kaza ya zo ta hanyar hadisi tabbata sai mu tabbatar duk abin da bai zo ba kuma kar mu karo ce tunda kaza ta faru to ce kaza ma ta iya faruwa to wannan sabon da muka kawo yana bukatan dalili kenan mu tsaya daidai inda shari'a ta tabbata ka fahimta da kyau da haka wannan sallama annabi ya ce a faɗa sawa'un sun ji ko ba su ji ba annabi dai ya ce kai amma sa iya ji din dan kasancewar rai na iya dawowa jiki ina ba da an fahimta akwai waɗansu hadisan suka tabbatar da abin da mutane ke tattaunawa ba lokacin wanda ake binne shi da ji abin da mutane ke tattaunawa cikin abin nan kafin su bar wajen an bai ko na'am eh za yi biyu ne ko yana cewa zai mutum ya duba ya sarkin sallah ta jana'iza ana yin sallama ne guda daya yadda ya tabbata cikin hadisi sallama guda daya wannan kenan maganar ana iya yin takalmi ko ba a iya yi ba ta da bambanci da sallah ta da gobe sallolin kansu salawat kaga kansu salawat ana iya da takalmi haka jana'iza ma in takalmin ka da tsarki zaka iya yi da shi an bayyana ko in takalmin ka da tsarki zaka iya yi da shi ku hakuri haka وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان wannan hadisi daga abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci za'iratil quburi mata da ke ziyartar kaburbura imam at-tirmidhi ya rawaito shi wa sahaha ibn hibban ibn hibban yace hadisi ne sahihi amma bincike ya وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا كان زيارة قبري أنت كان تنا تد متن لاهرة أو أن رواية ابن ماجه وتزهد في الدنيا كان رجي ومتن سد دنيا زيارة قبر بركنا dan kowa ya sano ga inda zai tafi ina zai kama wani gorace gorace sai nayi kaza sai nayi kaza sai nayi kaza maganar sai na kaza sai na kaza duk bata taso ba in dai ka samu laruran rayuwa shikenan nafilar rayuwa in ya zo wallahi alhamdu bai zo ba sai ka hakura amma ka matsa kanka wajen nafilfilin rayuwa to ita nafilar rayuwa ba ta karewa dan ana yayin abin sai a daina shi ana yayin mota sai a canza sai a kawo sabuwa kaga dan lafilar rayuwa ne ana yayin wata dan haka kai abin da kake bukata mota sawa'un tana gani makauniyar mota ce kai dai mota ba kike nan ba amma wani bayan mota sai ce sai ya samu Honda makauniya wadda ba ta gani sai da daddare to kaga wannan ya shiga nafilar rayuwa da yawa wani sai ya ban balasta wani motar so yake samu uku hudu a jere a gida yadda ake daure tumaki yayi garke na motoci kaga dole nafilar rayuwa ne to wannan ba zai kare ba ana yayin mota sai a canja a kawo wata ana yayin tufafi sai a canja a kawo wani abinda kake bukata wajen tufafi me zai suturce maka jikinka abinda kake bukata wajen cin abinci wani abinci ne wanda baya dauke da cuta wani abinci ne wanda zai hana ka jin yunwa wannan shine dolan rayuwa kenan nafila in ta samu shi kenan in bata samu kowa a bari amma fa a yau duk mutane suna rigima ne wajen me nafilan rayuwa wanda ba ta karewa kuma duk a nafilar rayuwa ake rigima a kai ba wai ya rasa gida ba a'a yana bukata adadin gidajen su kai irin na wani ba wai ya rasa mota ba a'a yana bukata irin motar ta zama zawaratil quburi la'ana Allah zawaratil quburi za bizai zawaratil quburi amma za'iratul qubur da'ifi ne zawaratil qubur shine sahihi to me bambancin su ta fuskar ma'ana wancan ya ce za a za'ira da kubur mata da ke ziyartar kabari Allah an su inda ya inganta abin da zai bada sako shi ne baya halatta mata su je ziyartar kura amma wannan na biyu wanda ya inganta shi kuna cewa zawara su kuburi matan da ke yawaita ziyartar kura Allah an su sai wannan ya nuna waɗanda suke zuwa ba tare da yawaitawa ba la'anta ba ta shafe su ba kun gane da kyau da haka hukuncin ziyartar kabari yadda aka shar'anta wa maza su ji haka mata ma an shar'anta musu su ci amma ba a san mata su yawaita da yawa a cikin wata ta je sau ɗaya ko cikin wata biyu ta je sau ɗaya ziyartar kabari wannan ya dace an gane ko me ke nuna cewa mata na iya zuwa hadisai masu tarin yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa jikin wani kabari sai ya ga wata mace tana kuka gindin kabarin yake ce mata ya baiwar Allah ki yi hakuri ki nemi lada wajen Allah ta hanyar hakuri dangane da rashin da aka yi miki ta san annabi bane ba sai ta ce iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati ta fuka bani wuri dan ba a jarrabe ka da irin musibar da aka jarrabe da ita ba da kai ne naka yi mutu da ka faɗa ka sai annabi ya shiru kyale ta yi sa sai bayan annabi ya tafi sai aka zo aka ce mata wancan fa da kika faɗa bakar maganin dan annabi ne sai hankalin ta ya tashi bata ga ta zama ba sai ta zo gida ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ban san kai ne annabi ba dan haka na faɗi wannan magana ma na tana neman uzuri wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke cewa ta inna masabaru inda sadamatul ula inna masabaru inda sadamatul ula yayin da ya dace ki hakuri lokacin da aka yi mutuwa din haka waɗansu suka ce waɗansu suka ce a yana nabin cewa ai ba sai kin bani hakuri ba daga lokacin da kika faɗi maganar daga lokacin na yi hakuri dai in nemi ladan Allah ba wata yadda na zo gida yanzu kika zo kika bani hakuri ne zan hakura inna masabar inda su da matulula kaga abu guda nawa nan biyu ko dai zan to yana shirye da cewa ya kamata ki yi hakuri tun daga lokacin da aka yi miki rasuwa amma da zo gaban makabarta ki ta kuka bai dace ba to sai malamai suka ce fice wanda ke gagashin hadisin abin da wuce so mu kafa wajen da shi kaga annabi bai hana ta zartar gabas ba me hana ta yi kuka a wurin kabarin amma da raka bai hana ta ba da mata bai halatta su je makabarta ba da sai ce da ita me ai mata ba ta zuwa makabarta amma bai ce mata haka ba kun bai ita da kyau to kun ga wannan hujja ne kan cewa mata na zuwa makabarta mata na zuwa zarkan kabari sannan hadisin bayan da yake kuntu na haitukum an ziyartu kuburi zuruha da na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku ziyarci kabarbura da maza kadai yake har mata domin dukkan lafazi da ya shafi jami'i na mazaje mata na shiga ciki illa ma dallar dalilu ala tafsiri sai dai abinda dalili ya ware su ciki shine zaka fitar da su ba ka cewa ya aika zuruha wannan magana ce ta jam'ul muzakkar as-salim da haka mata ba su ciki a'a duk lamirin mazaje cikin qur'ani mata na ciki duk lamirin mazaje cikin hadisi mata na ciki sai abinda dalili yi yazo ya ware sai ce banda wuri kaza banda wuri kaza dan haka abinda yake tabbatacce dangane da wannan matsala halaccin ziyartar kaburbura ga mata ya halatta su kaburbura dan manufar da aka san anta zartan kabari domin ta shine tuna lahira wanda maza da mata duk sun yi tarayya wajen son su tuna wannan wani lokacin ma ai mata suka fi cancanta a tunatar da su lahira saboda shagaltan zuciyarsu da yadda kuma shaidan yake da yawancin nasara a kansu da kuma gafalar da sauran dai abubuwa da dama an gane ko wa alaikum salam eh, tawara da kuma a kana ina to wannan shi ne halittar nan zahirar sauwa yawan wato yawan shi ne aka ana ba hukun tsaye ne wato nan ya ce kuwa kuma da aikin alheri ne ana son aiwata shi mm. kuma kuma an ce zauwa wato yawan shi ne abin nan da kowa da kowa ne ko mata kadai shi kenan kan bai cewa su masu ne za a gana su manzo Allah ya hana su kaga ba za ka ce masa me yasa ba ba da kalle ka wani mun san Allah ne wato inda ya halle shi da magari ba a dai hadisi sanan kan da zana babu inda yake yawan abana la'anta da take ciki za a la'anci mutum ya yakin kirki Yana hmm. zuwa ku bi ku kyalin ne da shi za a la'anci mutum da ya yakin kirki to madalla ashe yawaitawar ba aikin kirki bane ba tunda aka yi la'anta cikin la'antar na akwai hani kenan yar ma fa hani karfi dan inda an yi hani ne kawai an ce an hana kila wannan hani ya zanto kar hanci yake nunawa amma duk inda kaji Allah an ci mutum to haramun yayi don Allah ya rahani masu yawan mata masu yawan ziyartar kabari eh. ba ya la'anci masu ziyara ba waɗanda suke zuwa ziyara ba tare da yawaita a wannan annabi bai ce musu komai ba ya halatta su je Aisha ma ta je bai hana ta ba ka gane amma masu yawaitawa ya la'ance su kenan wannan na nuna yawaitawa dangane da mata ba yadda su yawaita ba ka fahimta da kyau yawwa da mu ba kai nan ba. Cewa ne? da Ka ga yanzu wannan kana nema yanzu ka ga su cewa Allah ya hana. Ko ba ba? da har yi magana Allah an kai. yawaitawar ko yanzu kuke gane me hikima to ba a yi istinbatin hikima sai abinda nan sai tabbatar bata bayyana ba bata bayyana ba ita hikima ko ta zanto mansusa ko ta zanto mustanbata duk hikima da nasu ya tabbatar suka tabbatar amma mutum ya kiyaye kansa istinbatin hikima saboda ka yi istinbatin ya zanto kuskure ne Allah shi ya sanya hukunce hukuncen nan sai bai faɗa ma ba hikima idan ka faɗa ka ga istinbatin kai to ta yaya mutum zai istinbatin hikima ina ba ta fahimta dan duk abin da kai istinbatin sa kenan ba nasi bane ba ijtihadi kai mai ijtihadi ko ya dace da daidai ko yayi mai kuskure ashe ba za ka iya ba tabbaci ba kan abun ka fahimta da kyau madalla وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النائحه والمستمعه wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci an-na'iha wadda take kuka irin da mutuwa annauh ko niyaha shine kuka da ke kunshe da ambatan alkhairin mamaci mutanen jahiliya suna yin wannan ana kuka ana faɗin halayensa ana rusa kuka ana cewa mun yi rashi wani mai kaza wani mai kaza sai a fashe da kuka to wannan kukan jahiliya ne an gane ko a wannan hadisi na muslim ma annabi ya nuna wannan kafirci ne amma malamai suka ce munin sa kenan kafirci ne sai dai ba wai mutum ya fita daga musulunci ba ana munana abin ne kamar dai yake da kabira min al-kaba'ir to wannan hadisi anan gurin kuma sai ce Allah an ci wadda take yin wannan wal mustami'ata da mai sauraronta me yasa aka kawo mace namiji in yayi ba da laifi yana da laifi amma saboda galibin masu yin shi mata ne ko da a lokacin jahiliya to amma wannan hadisi da ya zo da wannan siga a nan gurin wanda imamu abu dawud ya rawaito hadisi ne da'if amma maganar haramcin niyaha fi haƙƙin rijali wan nisa wanda ya tabbata cikin hadisi yankantattu cikin muslim da wani sa cewa dai baya halatta yin kukan kera niyaha shine malamu na fassarar gida suke cewa kukan kera ma'ana zaka rinka yin kuka kana daga ayyukan alkhairi na mamacin ko waɗansu halayensa ko siffofinsa to mutanen jahiliya ne suke yin wannan wa alaikum salam da nuna cewa ya da kai hakuri da mun je gari shi yasa kake ta daga hannu na kiyaye ke nake hansawa an gane ko da kai hakuri da mun kai gare shi shi yasa nake son in fayyace mana ko kan da ke kunshe da me kididdiga ayyukan alkhairin mamaci wannan shine wanda a ta hana amma dan kai kuka kawai ba dan da kididdige ayyukansa ba kai kuka ba sauti idanunka sun fitar da hawaye wannan duk baka da laifi wannan ba wani laifi da kai kukan mutuwa kenan iri nawa ne iri biyu ne ko ya zanto irin na jahiliya ko ya zanto wanda ba na jahiliya ba na jahiliya shine kana kuka kana faɗin ayyukan kana alkhairi mun yi rashi wani mai mana kaza wani mai kaza wani mai kaza to wannan na jahiliya ne shari'a musulunci ta haramta mai shi ya aikata kabila daga ciki ya aikata ɗaya daga cikin manyan laifuka amma kuka wanda zuciya ta damu idanu har sun fitar da hawaye wannan har nawa ma yayi sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi bane ba وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننوح أو رواية أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا ننوح النبي يا yi mubaya'a da إن mata in ji umma atiya ya riki mubaya'a da mu bisa ga cewa Allah da Nuha kar mu yadda mu shine kukan da ke dauke da sauti kana raki ana jinka da daga ayyukan alkhairin wanda ya mutu wannan kukan mutanen jahiliya ne annabi ya dauki mu baya a ga mata cewa ka irin wannan saboda galibin wanda suke yin su ko da ada mata ne suka fi yawa sama da mazaje kuma wani abu na mutanen jahiliya shine wato har akwai su irin wannan kukan wanda su biyan su ake su yi idan an yi mutuwa sai a ji a ɗauko su haya daga can gidan su dama za su faru an shirya nawa za a biya su sai eh, za a biya kaza saboda wata ta fi iya magana da tsaro magana duk abin da wannan mamacin ya taba yi na alkhairi za a faɗa mata kin ga yana kaza yana ce da yana kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza ta haddace ita kuma ma a ƙara na ƙarya ce to daga can kofar gidanta za ta fito tana rera kukan da sauti daban-daban mai jan hankali to har ta zo dan kowa ya girgiza kowa ya razana bi to su wannan abu ne da ake yin alfahari da shi a lokacin jahiliya to shi yasa sai shari'a musulunci ta haramta shi an gane ko ya zanto duk wanda ya aikata wannan ya aikata kabila daga cikin kabayar waɗansu kuma yadda suke a lokacin jahiliya idan an yi musu mutuwa din su yayya ya riga ana bayan mutum labarin mutuwa yayya da riga yayya ya rigar da ba zai sa mutumin ya farko ba kuma yanzu kai a hasarar rigar ka ko mutum yana da zunubi an gane ko waɗansu ko mata sai su yi kwalkwabo da zarar mijinta ya mutu ko wanta ko ganinta sai ta je a aski gashin kanta gaba ɗaya to duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'ance su cikin hadisi da haka bai dace irin wannan ba ita damuwa ta zuci an ɗabi an da dan idan akanta dan adam akanta idanunka har ya fitar da hawaye annabi ce wannan rahama ce ma da Allah ke sawa a cikin zukatan bayi sakamakon mutuwar wani naka kaga cewa har idanunka sun fitar da hawaye amma abinda ba a so wannan rakin abinda ba a so kaduwar zuciya sama da kima har ka fitar daga cikin hayyacinka kaga wani sai ana rirrike shi to shi yasa babban abin da ake so mutum ya shine sabaru tunda Allah ya ce dama zai jarrabe ka da wannan ba wani mutum a duniya face sai an dandana masa mutuwa ba wai tashi ba dama tashi ai wannan tabbas dai ta wani wanda yake so ko ba ka da dangi wata rana dokin ka zai mutu ba ma guje a daji dokin sa ko jakin sa zai mutu ya masa kuka ba haka bane ba ka ga dole sai ka rashi wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'a wa naqsin min al-amwal wal anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون shi mummuni da kafiri ya san dama za jarrabe shi da wannan da haka da abin yazo bai zama masa sabo ba Allah ya yi rantsuwa ce sai mun jarrabe ku da yunwa da tsoro da karancin amfanin gona da hasaran rayuka duk za mu jarrabe ku da wannan amma kai annabi kai bishara ga masu hakuri su ai masu hakuri wanda idan wata musiba ta same su kowace iri ce gobara rushewar gida rashin lafiya mutuwar dan uwa kowa ko miji ko kani ko mata dukkan wannan musiba ce ba abin da suke karawa kan fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا ba abinda بند ذا سقارة kan wannan. amma cewa ya Allah ya ka kashe wani yanzu dan me zaka tambaye shi ba bawansa bane ba kai da shi duk mallakar Allah din ne gaba ɗayan ku to dan me zaka ce me yasa Allah yayi an fahimta ko wato ita musiba ko da lokaci a wurin mummuni abu guda biyu yake kallonta da shi sai ya samu saukin ta ko mun girman ta abu na farko dukiya ce karasa ko karasa da ko karasa uba ko uwa ko mace ta rasa miji ko miji ya rasa mata dama ya san dole ɗaya ya riga ɗaya to abin da zai rage maka musibar nan sai ka tuna da kai da abin da ka rasa gaba ɗayan ku mallakar Allah ne inna lillahi kaga wannan nuna mu dukan mu ni da wanda ya mutu mallakar waye Allah ne sannan abu na biyu ka tuna kuma wuri ɗaya kuka nufa ya riga ka tafi a kama kana tafi ne ma'anar wa inna ilaihi raji'un ne bambancin mu ne da wanda bambanci da mu ne ya tana da shi da gidansa da ya kone da shi da motarsa da ta yi hadari da shi da kudin sa da aka masa fashi kan hanyar Kano zuwa Bauchi da shi da abin da tausa gaba ɗaya mallakar Allah ne ya samu abin kuma ubangiji ya kwace da can bai zo duniya da shi ba sai Allah kuma ya sa ya rasa kaga wannan wata hikima ce ta Allah to da shi da wanda ya masa kwacen nan kuma za su koma kotun Allah ba a bukatan dan sanda ya eh, wani ɗan sanda shi ma ne dan sanda shi zai kai kansa gwamna shi zai kai kansa shugaban kasa sarki hakimi malami kowa shi zai kai ba wani wanda za a ce a kawo shi dole ya je wa hasharnahum falam ghadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa haka zamu taro su inda Allah ba daya da zamu kyalle sai ya zo wa uridu ala rabbika saffa a bujiro da mutane sun yi sahu a gaban Allah Allah ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra shi kun zo da daidai yadda muka halice ku daidai bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida tsammanin kuma wannan alkawalin ma ba za a samu kushi ba to gashi an sa kuma duk kun zo to da ka tuna wannan makomar sai ka samu saukin musiba ko mun girman ta saboda haka shine abin da ya kamata kullum mu kalla umar radiyallahu ta'ala anhu ma an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم al mayyit yu'adhabu fi qabrihi bima niha alaihi ibn umar yake cewa manzon Allah ya ce al-mayyit shi mamaci yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi ana yi masa azaba cikin kabarinsa a alaihi gwargwadon yadda aka yi masa kuka gwargwadon yadda aka yi masa kuka gwargwadon yadda za a yi masa mai cikin kabari azaba wannan hadisi muttafaqun alaihi imamul al-bukhari da imam muslim suka ruwaito a hadisi na gaba walahu ma nahuhu an al-mughira bin shuba radiyallahu ta'ala anhu haka akwai kwatankwacin wannan hadisi daga bukhari da muslim wanda a karɓo daga mughira ibn shuba Allah ya kare da a gare shi abinda suka malamai suka ce wannan cewa ana yi wa mutum azaba cikin kabari saboda kukan da aka yi masa ba kowane ba ne ba hakan take faruwa gare shi ala akalli mutum biyu ne saboda me suka ce haka suka ce dan Allah ce wala taziru wazratu wuzra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata rai ya wani zai kuka aiwa wani azaba ba wani ba shi yayi kukan ba sai suka ce in kaga an yi wa mutum wannan azabar ɗaya daga cikin biyu ne ya faru abu na farko ya zanto shi yayi nasiha ko wasici cewa in ya mutu ai masa kuka yanzu wancan in na mutu zaki kuka wani in na mutu zaki kuka kaga ga wasiya a abin da a bakaita cewa in ka mutu ai ne ai wannan to kaga wannan azaba da za a yi maka ba wai an kama ka bane da laifin da ba naka ba an kama ka ne da laifin ka tunda kai kai isharar cewa ne waɗansu suka ce saboda su mutanen jahiliya wanda annabi ya zo same su har wasici suke yi ce suke yi ga dangin gidansu idan na mutu ayi kuka da yawa kar ayi dan kaɗan a tsarfa ta bin da haka ya ce a matarsa إذا مت فالعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ولم يغني غنائي كمهتدي yace idan na mutu ki mun kuka da yawa ke yayya da rigar ki akan kabari na ya ki ai gidan ma'abudu kar ki sa da kamar sauran gama garin mutane wato kukan na musamman za a yi masa to kaga duk wanda ya ce a masa kuka haka ya kaga ya masa da laifin sake kenan na biyu mutumin da ya san a al'adar garin su in an mutu ana irin wannan kukan amma bai taba tara iyalan gidansu ba ya musu wasiki cewa ko na mutu kar ku yi sai ya kyale da ya mutu sai suka yi kaga sakacin sana'ana su shi yasa suka yi da haka za a yi masa azaba akan wannan wannan azaba kaga ba a kama su laifin da ba nashi ba dan laifin sanadin shi ya sakaci wajen mai rashin hana su amma duk mutumin da ya hana mutanen gidansa ya taɓe musu nasiha cewa ko da na mutu kar ai mun kuka irin na mutanen jahiliya kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza ya riga ya sauke nauyi idan ya mutu sai suka yi Allah ba zai masa wannan azabar ba da haka wannan hadisin bai shafi kowa da kowa ba kenan ya danganci ɗaya daga cikin bincin da muka ambata shi shekul ba ibn miya ba yake cewa ai cewa aka yi yu'azzabu za a yi masa azaba ba a ce ba yu'aqabu za a yi masa hukuba domin hukuba ana yin ta ne ga wanda ya yi laifi yace azaba ko har wanda bai laifi ba wani lokacin na iya samun sa ba haka bane ba idan Allah ya saukar da bari ba azaba bace ba har wanda bai da laifi sai wannan ya da wannan sai ce to dangane da haka su mamata akwai dalilai na shari'a da dama da suka zana ko da bayan mutuwa akan dawo da rai jikin dan adam to wannan dawo da ita da rai jikin dan adam wani lokacin ma har ana nuna masa halin da iyalinsa suke cike bayan mutuwarsa to idan ya ga iyalinsa cikin hali na gari shi mumuni kaga zai ji daɗi idan ya ganshi cikin hali wanda ba na gari ba zai ne zai bakin ciki to wannan shine yu'azzab wato ana ɗanɗana masa radadi ta hanyar haskaka masa abin da iyalinsa ke cikin na hali wanda bai dace ba suna yi bayan mutuwarsa to kaga wannan ba wai azaba ce Allah zai turo masa ba a wannan abin da za a nuna masa sai ya bakanta masa ya ta'azza wa ya ta'allamu bihi yana cutuwa yana jin radadin dan me yasa suka kaza shine ma'anan ya azawa fi kabari bi mani alai haka wadansu haka wadansu malamai suka ce bi mani alai saboda wannan kuka da ake masa kyau amma dai wannan fuska ta farko da maka ambata ta fi fitowa fili hadisi na gaba wa ana anas radiyallahu anhu shahidtu bintan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam tudfanu Anas dan Malik yace na ga wata ya cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ana binne ta wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisun inda kabari lokacin Annabi na zaune a wurin kabarin fara'aitu ainihi Ali, sai ga idanunsa guda biyu suna fitar da hawaye ashe kukan da aka hana a baya ya sha bamban da irin wannan da cikin hadisi wanda annabi ke yi shi ne muke cewa kukan da aka hana a baya wanda ke dauke da sauki ko ambatan alkhairin mamaci ko amma wannan na biyu wanda damuwar zuci ta sa idanu suka fitar da hawaye ba tare da raki ko ana rike ka ba wannan babu laifi gaji annabi ma yayi lokacin da ake binne ɗaya daga cikin yayansa wadansu malaman suka ce ita ce ummu kulsum lokacin da ummu kulsum ta rasu kenan wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi anan wannan riwaya ta takaita amma a wata riwayan ta hadisin bayan idanunsa sun fitar da hawaye sai annabi ce hal minkum min rajulin lam yuqariku lailata ahlihi an riga an gama ginin kabari abinda ya rage a ɗauko ta a sata ta cikin kabari sai annabi yake na cikin sahabbai shin a cikin ku akwai wanda bai kusanci matarsa ba a jiya akwai wanda bai sadu da iyalinsa ba a daren jiya sahabbai kowa ya shiru ana cikin haka fa kama abu talha abu talha ya tashi yace ana ya rasulullah yace gane wato shi ne kada bai kusanci iyalinsa ba dai cikin wanda suke wurin sai annabi ya ce to zo kai zaka sa ta cikin kabari wannan wata sunna ce wadda galibin mu da ce ta idan an zo za a sa mutum cikin kabari wanda ya fi cancantar sa shi shine ɗan uwansa to amma fa in an tara su gaba ɗaya to dole wanda zai ɗauka ya sa shi ne wanda bai kusanci iyalinsa ba a daren da ya wuce idan dukkan su ba wanda ya ci wannan jarabawar sai a nemo sa. dan lokacin da aka zo za a sanya ummu kulsum mijinta na nan Usman ibn Affan an gane ko da annabi ya bada shela cikin ku akwai wanda bai kusanci iyalinsa ba ko wanda bai daga hannu ba kaga shi ya kamata ya saka amma bai daga hannu ba dan saboda haka kaga sai kirawo Abu Talha da Abu Talha ya ce ni kai sai zo ka saka wannan sunna ce mai karfin gaske cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai jibinci sanya mamaci cikin sa shine wa wanda bai kusanci iyalinsa ba a daren da ya wuce da ra'ayi ba ta ya muke muka sani a nan ba a nan mutum ba sai la kai wanda ya daga hannu ce gashi shi shike da za a ce bismillah anan kuma mata eh kuma mata a tuza umaran mata ai wannan ba magana idan ma ai ba da matsala ai an gane ko a wata riwaya daga Anas dan Malik yana maganin cewa lokacin da Ruqayya ta rasu kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce la yadkhulu لا يدخل la yadkhulu al-qabra rajulun qarafa al-laylata ahlihi ruqayya ce wadanda suka ce ba ترسو ba lokacin da ta rasu sai manzan Allah sallallahu ba ba anan bai ke rubuta ba anan ba ina kawo muku shine da ba cikin littafin yake ba sai manzan Allah ke cewa kar wanda ya shiga cikin kabari wajen sa ta cikin kabarinta matukar ya sun ya kusanci iyalinsa a daren da ya wuce an ce falan yadkhul Usman bin Affan al-qabra Usman bin Affan bai shiga kabari ba dole ya kura. da ya tawo kamar da shi za a sata aka ce sai wanda bai kusanci iyalinsa ba jiya wannan yanzu banda yace yana da wata matar wannan ya nuna a wannan ranar da ta mutu ma ya kusanci wata daga cikin matansa kuma kai tana ba dan baya kaunar ta ba ya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine mutum na uku a cikin musulunci abubakar umar sai wa sai usman mala'iku ma suna jin kunyarsa a sama amma daren da kishiya ta mutu kuma nan kuma yana ɗakin wata kishiyar kuma dan bai damu da mutuwarta ba ya damu amma ka ce zaka kaura cewa wannan dan damuwar mutuwa to kuma kai abin da ba shari'a ce ta tsana da ba <laughs> Allah ya fika kishin bawansa inda wannan abin ba kyau da sai ce to duk wanda aka yi masa rasuwa to ya kaura cewa iyalin tsawon kwana kaza Allah ya fika kishin wanda ya mutu sama da kai ba ga bane ba wa alaikum salam wai hakuri mu kala sa a Allah وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي لا تدفنوا موتاكم بالليل كركو بني ما متنكو تكين دلي إلا أن تضطروا سيفا إن أن تيلستاكو هكا أخرجه ابن ماجه وأن ابن ماجه يروي توشي وأصله في مسلم أصل حديث ينا تكين مسلم أن ko lakin kala amma arwayan musulmi ce zajara an yi kuma rajul bil laili annabi ya hana a binne mutum cikin dare hatta salla alaihi har sai in an yi masa sallah illa an yattarra insanun ila zalika sai fa in mutum ya tilasta zuwa ga sai ya binne din ne tilasta zuwa ga sai ka binne kana jin tsoron in ka bar wannan gawar zuwa gari ya waye jikinta zai canja ka sa akwai gawar da za ta canja to wannan sai ka tattara cikin dare a ji abin da shi da adadin mutanen da suka samu amma matukar alamu na nuna za a iya bari sai har gari ya waye to sai a bari sai da safe ko me yake hikimar bari sai da safe kamar yadda muka faɗa jiya da kai karan jiya shine samuwar mutane da yawa an gane ko matukar cikin daren ko farkon dare ne ko dan magariba magariba an samu mutane da yawa ya riga ya wadatar ba a cewa a bari sai gobe to kaga wannan hani da annabi ya hani ne mai karfi dan ya ce zajara zajar kuma ya fi karfi wajen hani sama da kalmar na ya hana an gane ko وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نائب جعفر حين قتل عبد الله بن جعفر yace lokacin da labarin mutuwan Ja'far bin Abi Talib ya zo ga Annabi yayin da aka kashe shi Ja'far din a gazo Mu'ta da aka yi kala sai ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sai ce isna uli ali ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum yace wa dangi ko makwabta ku yi abinci ga iyalin gidan Ja'far domin abin da zai shagaltar da su ya zo musu shine me mutuwa sai wannan ya nuna sunna ne idan aka yi wa makwabcin ku mutuwa ko makwabta ku tare ku ɗauke musu nauyin abinci saboda me wannan shine sunna annabi ce isna li ali ja'farin ta'aman ba wai dan ba su da abin da za su yi abincin ba wani abu ne da shari'a ta tanada na ku hutar da su ku yi musu abinci to sai imamu shafi'i ce abincin da za ku yi musu na wannan yinin gaba daya idan ya mutu da safe za ku yi musu abincin safen in ba riga sun yi ba da na rana da na dare wannan yinin ne kadai amma wace gari kuma za su ci gaba da yi kayan su kun fahimta da kyau wannan shine sunna da addinin musulunci ya tsara wa musulmai wani tsari da zamantakewa da za ka nuna dagon ka kai tarayya da shi cikin damuwa da ta same shi wannan hadisi a al khamsa an nasa'i malaman hadisi biyar sun rawaito in banda nasa'i gaskiyar al'amari ibnu majah ma bai rawaito shi ba wannan na cikin kansa din imam shafi'i kuma ya rawaito shi cikin littafin al'um haka imam addara kutu ne duk sun rawaito shi hadisi ne sahihi wa an sulaiman ibn buraida an abihi radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'allimuhum idza kharaju ila al an yaqulu assalamu alaikum ahla diyar min al mu'minin wal muslimin wa inna in sha'a allah bikum nas'alullaha lana wa lakum al-afiya annabi ya koya wa musulmai in mun je makabartar ɗan uwanmu musulmi ya ga abin da zamu faɗa assalamu alaikum ahlad diyar amincin Allah ya tabbata gare ku ya kuma abuta waɗannan gidaje minal mu'minina wal muslimin cikin mummunai da musulmai wa inna insha Allahu bikum lahiqun in Allah da mu ma zamu zo mu riske ku nas'alullah lana wa lakum al'afiya muna roka wa kanmu waraka mu da ku waraka daga sabo waraka daga azabar ubangiji wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi a wata riwaya da yake cewa wa inna insha Allah bikum lahiqun sai yace antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun antum lana faratun ku ko riga ko riga mu tafiya wa nahnu lakum tabaun mu kuma muna biye da ku sannan ce as'alullah lana wa lakum al-afiya wa an ibn abbas radiyallahu anhu an kai daga abdullahi dan abbas kana yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi quburil madinati annabi ya zo ya wuce ta makabartar mutanen madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai ya juya ya kalle su da fuskarsa fa kana yace assalamu alaikum ya ahlal quburi yaghfiru allah lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asari. wannan hadisi turmuzi rawaito ce hadisi ne hasan amma bincike ya nuna cikin sanadin hadisin akwai mutumin da ake kira kabus ibn abi zubiyan wanda ke da'ifi ne da haka waccan addu'a ta farko ita za ka rike ta tabbata banda ita kuma akwai waɗansu da suka tabbata a waɗansu ruwayoyin daban-daban malam bai kawo su ba ba mu da wadatar lokaci da mun kawo su gaba ɗaya وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كربو لقائشة تتي وزان الله يأتي لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا manzon Allah ce la tasubbul amwata kar ku rinka zagin mamata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu dan su sun riga sun sadu zuwa ga abin da suka gabatar na aiki in alkhairi ne yanzu sun hadu sakamakon sun fara dantsana alkhairin in na sirri ne sun fara dantsanawa da haka ba bukatar a zage su to magana annabi cewa kar ku zagi mamata Ka zama magana ce am ya shafi kowane mamaci sawan musulmi ko kafiri sai dai malamai suka ce idan mutum ya zanto ya mutu bisa ga kafirci wannan hukunci baya shafarsa amma musulmi da yake fasiki to shine ba za ka zage shi ba dan kasancewar ta kawai fasiki duk musulmin da ya rasu ba za ka zage shi ba ba za ka ci mutuncinsa ba ka kyale shi ya sadu da sakamakon sa yanzu a sai in ya zanto yana da wani sharri da ya bari sai take ambatan sharransa ba dan aibata shi ba dan mutane su kiyaye irin sharransa to wannan ya halaka an gane ku wa rawi at-tirmidhi an al-mughira radiyallahu anhu nahwahu imam at-tirmidhi ya rawaito daga mughira ibn shuba kwatan kwatan wannan lakin kala amma karshe yace fa tuqzul ahya yace la tasubbu al-amwata fa tuqzul ahya kar ku zagi ba mata domin sai ku munana wa masu rai duk wanda ka zagi dan uwansa kaga yace babu dadi to dan saboda zagin na bayuwa zuwa ga munana mai rai shi yasa wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ya yan uwa ku sani cewa abinda muka karanta cikin wannan babi ina kyautata zaton cikin hukunce-hukuncen jana'iza mun karanta kashi ɗaya ne bisa uku in mun yalwanta zance mu ce mun karanta rabi a cikin hukunce-hukuncen jana'iza akwai littafi mai kima mai daraja da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya yi. mai suna ahkamul jana'izi wa bid'uha wato hukunce hukuncen da suka shafi jana'iza da kuma irin bid'o'in da ake yi zai dora ka kan ga abin da sunna ta sanada bayan duk ya kare sai ya zo karshe ya layinta bid'o'i da ake wajen jana'iza tun daga jiya tun daga mutuwa har zuwa binnewa har zuwa littafani har zuwa ziyartar kabari duk ya layinta wa mutum to dan saboda haka wato wannan kaɗan ne cikin abin da zo cikin littafin sai abin da wato kwakwalwa ta iya taimakawa mutum ya kawo koda baya cikin littafi shi abin da muka faɗa wanda muka yi daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta ala shi ya mana shi wannan littafi na ahkamul jana'is yana da kyau idan an samu malami kwararre da zai iya karantar da eh, yan uwa musulmi yana da kyau karance shi daga farkon sa har karshen sa mun taba sauke shi a darasin da muke a kan tsakanin magarba da isha irin wannan a cikin katin biyar ko da shida na manta 46 cikin kasan 46 gaba ɗayan littafin a kamar jana'iz wa bidawa to gani kenan zai wahala ta kai tashi cikin da abu kankani to amma dai wannan dai shine abin da ya sauka na babin insha Allah gobe kuma za mu shiga wani sabon babi mane eh? na yi shi na yi shi yanzu bayanin da zan yi ai wani ne ya jeho wata magana cewa wa ya kamata ya sa wani cikin kabari to lokacin ina so in ce wanda ya kamata ya sauna cikin kabari shine wanda bai kusanci iyalinsa ba to ta ni kyale tun da na san cewa zai zo cikin darasi yau kuma riga mun faɗi wannan mm. a ah, sai ku hakuri kun ga akwai darasi bayan isha ne a ah, akwai wazi ko da za a yi a kangare kuma yanzu zai kai kilomita goma ko sha biyu haka don haka ya kamata mu takaita mu hakuri da tambayoyi sai Allah kai mu da rasul gobe tunda gobe muna nan tsakanin magrib da isha'i illa ya ka mutane su yi hakuri game da canjin da aka samu da yau zamu hadina masallacin gwallaga kan magana kan sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma wadansu dalilai da tsare-tsaren gudanarwa suka tilasta a daga wannan haduwar ta zanto sai hadi bayan isha'i amma yau bayan isha'i ga abinda zamu je mu gabatar a wancan gari kamar da muka saboda haka sai ai hakuri da yanzu samu mintuna na ashirin bayan mun gama kafin kuma a tafi can gudu kafin ni in tafi amma masu wa'azi duk suna can sun fara maki da yanzu